الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك يا السلام عليكم ورحمه الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da sha biyu na ko sha uku sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan shirin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga muka zuwa Madina wanda kuma shine yammacin karshe a cikin watan shida shekara ta dubu biyu da hudu miladiyya darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta shida cikin wannan sura mai albarka suratul rahman yau kuma za mu tashi farkon aya ta bakwai wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin sura mai Allah shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالجهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه ولا جان ولا جان إلا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ubangiji ce fa idan shakka fi sama idan sama ta tsagi in farajat abwaban linujul malaika wato lokacin da sama za ta tsage ta yi kofofi mala'iku su sauko yau mace shakka ko sama bil zamani kenan wa nuzila al malaikatu tanzila al mulku yawma idhin al haqqu lirrahman وكان يوما wa الكافرين عسيرا وفتحت السماء فكانت ابوابا idan sama ta tsagi ta kece fa kanat wardatan ta kasance kamar ganyen wardi wanda yake da launin ja ai mithluha wato kamar ganye na war na war muhmarratan ja da ita kaddihan wato kuma kamar fata da aka je mai al'adim ahmar fata ja da aka je mai ana khilaf ahadi wato sama za ta zanto ta saba wa yadda aka saba ganin ta domin yanzu duk wanda ya daga idan ta sama zai ga launin ta ba ja bane launin ta bulu ne ko bulu din da yake da haske amma ranar tashin kiyama wannan launin zai canja zai zanto kaddihan kamar biyar fata da aka jeme ta warda dama shine wardi yan wardi kuma ja ne kaddihan fata idan an jeme ta ita ma kuma takan zamanto ja din wannan ya danganci nau'in abin jemewa da laraba suke amfani da shi lokacin saukar wannan aya yana mayar da fata din ta zama ja to wannan shine ɗaya daga cikin fasaran addihan wata daga cikin fasara da malamai suka fasara addihan cewa shine sama din za ta zanto kaddihan wato kadardiyyuz zait dardiyyuz zait wato shine kamar diddiga ta man zai idan aka zuba mai na zai wanda ake kunna a balbal da shi bayan ya cinye da kasa saboda yin amfani yau da gobe dan ragowar za ka ga diddiga ne to wannan diddigar abu ne wanda yake um, narkakken abu sannan abu ne wanda yake ba mai kamewa da juna ba idan kana taba shi haka za ka ji bayar da kausi. to sama duk yadda suke da kwari yanzu ranar tashin kiyama za ta zanto mai rauni za ta narke kamar yadda diddiga ta mai shi ne addihan idan mun ɗauki wannan fassara waɗansu malaman sun fassara addihan da jimammiyar fata waɗansu malamai ɗin sun fassara addihan da cewa shi ne wato um, kamar da yadda na faɗa wato diddiga na man zai waɗansu ma suka ce a'a wato diddiga ce ba na man zai ba na dalma da aka narkar da ita ko tagulla da wuta ta yi mata wuta har ta narke irin wanda ake sarrafa ta wajen kira don yin waɗansu amfani to wata magana ce wata magana ce to sai dai maganar ta biyu wanda ke nuna cewa sama ɗin za ta zama wato wani abu ne da yake narkakken abu ba mai kamewa da juna mai karfi ba to ita ce waɗansu ayoyin suke gaskata an gane ko إنهم يرونه قريبا وإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل kaga almuhul ai dalma da aka narkar da ita ta gulla da wuta ta ita kaga za ta zanto sama duk da karfin ta ta narke ta zama narkakken abu mara kwari to shine addihan anan shine almuhul a kan wuri ina fata mun fahimta to idan sama ta zama haka a wannan lokaci fa bi ayyi ala'i rabbikuma da wanne ne cikin neman ubangijin ku kai dan adam da kai aljan ku kazziba ni kuke karyatawa fa yawma idhin to a wannan rana fa la yus'alu an dhanbihi insun wala jan babu wani dan adam ko aljan da za a tambaya game da zunubinsa kowanne ba za a masa tambaya ba aljan ba za a tambaye su zunubinsa ba dan adam ba za a tambaye shi ba zunubinsa kamar yadda Allah ya ce fa yawma idhin la yawma idhin la yus'alu an dhunubihim al-mujrimun wato masu laifi ba za a tambaye su dangane da zunubansu ba wannan aya tana cikin ayoyin da suka kore tambaya dangane da mutane ko aljanu cewa ba za a tambaye su ba la yus'alu an dambihi insun wala jan an fahimta amma wata aya ta tabbatar da tambaya fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin fala naqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin akwai as-su'al al-manfi tambaya wanda aka kore cewa babu akwai kuma as-su'al al-musbat tambaya da aka tabbatar waɗansu ayoyin sun tabbatar da tambaya waɗansu ayoyin sun kore tambaya to ina jin mun yi magana dangane da wannan cikin abin da malamai suke faɗa na hanyoyin haɗa waɗannan ayoyi su ce ranar tashin kiyama akwai mawaki matsaya matsaya ce daban-daban lokuta ne daban-daban akwai lokacin da ba za a tambaye mutane ba za a yi banza da su akwai lokacin kuma da za a tambaye su da wannan ɗin daga cikin hanyoyi da ake haɗa ayoyi wanda na sha faɗarsa amma wata aya ta biyu wadda za mu ƙara a yau shine cewa tambaya inji akwai su'alu ilamin wa tikba tambaya ta neman insani tambaya ta neman bayani ina ka je wani yau ban ganka ba ya wani kwana biyu ban ganka ba ai ban san inda ka je ba shi yasa nake tambayar ka dan ka labarta ba to irin wannan tambayar ita ce Allah ke korewa da Allah ya san ne mutane suke da haka ba sai ya tambaye su zunuban su ba ai ya sani kafin ya tambaye su inda mala'iku sun rubuta kuma shi ya sani cikin ilimin gaibin sa wala qad khalaqna al-insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ba wani abin da ke koyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka ba sai ya tambaye dan adam tambaya dai ta neman sani ne ya san me ciki ciki ba bukata dan kafin ya tambaya ya san me ciki nau'i na biyu na tambaya shine su'alu tawbihin wa takriya tambaya ta azargi mutum ina ba za fahimta me yasa kai kaza ma'ana ai bai dace kai wannan abun ba tambaya ta zargi kenan ba wai dan ba a san me kai ba a'a an san me sai, amma ana fuskantar da abin a sigar tambaya dan nuna zargi a gare ka dan kwankwasa zuciyarka ba na hana ka kaza me yasa kai kaza yanzu ana in ka fada dalilin da yasa kai za a kyale ka ba na kyale ka da mun tambaya ce ta zargi to irin tambayar da Allah ya kore ita ce ta farko tambaya ta neman sani shi ne Allah ya ce fa yawma idan la yusalamu dhanbi bi jinsu wala dad yani su'al al-i'lal wa ba. أما فوربكم لنسألنهم أجمعين ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فهذا سؤال توبيخ وتكريع فأما إذا من تنسوا أن هين السجن إيه جد سنة لشوء حتى فسيدي يا أنجد أتنبيه وظلم نتاني سؤال توبيخ وتكريع أما ذا أتنبيه أنما سؤال توبيخ وتكريع ليه من يزكي الله قلت فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين to wannan ne zai kai mu zuwa ga wata hanyar ta uku ta hada ayoyin hanyar ta uku ta hada ayoyin ne suke cewa wato asalin tambaya iri biyu ita ma iri biyu wato akwai wato as-su'al al-mutlaq takakkiyar tambaya wanda ta shafi komai da komai akwai kuma as-su'al al-muqayyad kayyadajjen tambaya wanda za a tambayi wani abu naka guda ɗaya banda sauran to tambayar da Allah ya tabbatar cewa za a yi ita ce as-su'alul mutlaq tambayar da Allah ya ce ba za a yi ta ba shine as-su'alul muqayyad shine as-su'alu an zambi tambaya game da zunuban su Allah ba zai musu ba dan ya riga ya ce amma tambaya game da ayyukan kirki kun yi ko ku yi ba za a yi wannan ina fata an fahimta don ayar ta nassanta tambayar cewa ne game da zambi fa yawma izin la yasalu an zambihi an zambihi kaga an zambi an gane ko yawma izin la yasalu an dhunubihim al mujrimun kaga an dhunubihim nan an zambihi kan an dhunubihim kaga su azu mukayyad ne to shine Allah ya koyi amma as-su'al al-mutlaq lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun kaga su'alul mutlaq ne wannan gairu mukayyad to wannan za a tambaya amma a sualul muqayyad shi ne ba za a tambaye su ma'ana ko ta da cikin hanyoyin nan guda uku dai bayani na ilimi ya tabbatar da ana hada ayoyin da su dan kada mu fahimta al da cewa ayoyin su na cin karo da juna ubangiji ta'ala ya fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala ja a wannan rana dan adam ko aljan ba sai an tambaye su zunubinsa ba fa bi ayyi ala'i rabbikuma da wacce ce cikin ni'imomin ubangiji ku tukazziba ni kuke karyatawa kai mutum da kuma aljanna anan kuma kafin mu nisa tun wancan darasin sai mun nisa muke fa bi ayi ala rabbikum tukazzibu wace ne ba kuke karyatawa cikin jinsin abin da aka lissafa mana ko akwai abin da yake nima ne da haka idan an bayan da cewa fa bi ayi ala rabbikum tukazzibu ba wani abin nan an gane ku rabbul mashriqain wa rabbul maghribain hudan rana mafadarsa ma'ana hudowar rana da faduwar ta duk wace ni'ima ce hudowar ta ke sa mu tafi neman abinci faduwar ta ke sa duhun dare zo mu huta wannan ni'ima da haka idan an bayan su cewa bi ayya la rabbukum wa takziban babu na bin mamaki ana tambaya wacce ke cikin neman mun kuke kai haka wala hul jawar al munjaat fil bahri kal alam tafiyar jiragen ruwa akan tekuna wannan ni'ima ce Allah ya mana jiragen ruwan da za su dauke mu da kayayyakin bukatun mu daga wannan gaci zuwa wancan idan an bi bayan wannan da cewa ga inda Allah ya rabu kuma ku kalli ba wannan kowa ya san ni'ima ta aiki wata ni'ima kuke kare ta cikin waɗannan amma cewa yusuf alaikum wa sawazun lil nar wal wasum fala tantasira za a aiko muku da wani harshe na wuta sannan kuma da narkakkiyar dalma ko ta gulla falatan ta tsara ba za ku iya taimakon juna ba sai kuma aka tufa bai iya da wacce cikin neman ubangiji kuke karanta to nan menene ne ma shi ina ba za mu yi fa idan shakkat as-sama'u fa kanat wardatan kadihan fa bi ayyi ala rabbikum tasdiban sama ta zama wata nima ake mana sama ta tsage fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wa rajul amma fa bi ayyi ala rabbikum tasdiban wata nima ke cikin wannan ina fata mun fahimta kaga wannan abu ne da ya kamata lalle mai karatu da karatu da tadabburi ya ga me dangantakar wannan dalili don dan bayan da wannan ansa shine malamai suke cewa duk inda familiyar lafiya kuma suka zuba din nan tana bin bayan ɗaya da cikin abubuwa ne guda ko dai abin da yake ni'ima ne tsantsa da Allah ya mana wal habbu bil asfi wa fayha wannan ai ni'ima wal arda wa ba'hal al anam fiha fakihatun wan nakhlu dhat al akmam al habbu bil asfi wa rayhan tabayya la rubu wannan din ni'ima ina fata an sani wal jawami musa'at al barik al ala tabayya wannan din ni'ima ko dai abu ya zama to ni'ima sai fa bai ya lalata wata kalma ta biyo bayan ko kuma ya to mau'iza gargadi gargadi me yasa ake gargadan ka dan ka halaka ko dan ka tsira a shi gargadi shi ma menene da haka sai a shi da cewa ku ga iya la yarbutu ba cewa yusru alaikum wa shiwazun bin nar wa nuhar ai wannan gargadi ne dan da kake sai yanka kaga ku gargadi ne ne ni ba sai a ce ba zai iya la yarbutu ba to kaji ba ko bayar da labarin azaba idan an ba da labarin azaba me yasa za a ba ka labarin azaba dan ka fada maka ko da ka kauce maka. da haka idan an zo nan gaba an ce yurafu al-mujrimuna bi imamihim fa yurafu bil nawasi wal aqdam su kuma ce fabi ya ala da kuma su kazi za a kawo mutum a daure a jefa cikin wuta ta ce da wata nima kuke <laughs> a ce wannan kai ba su labarin azaba ana faɗa ne dan mutum ya bi hanyar da zai kauce mata a ce in ya zanto manufar ba ta labarin azaba shi ne dan ka kauce mata to shi ke ba da labarin ya zo ne ni'ima da haka sai abu bayan sa da kaga iya ala ya rubuta ba ina ba ta hankali da sallatin يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ في النواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يذوقون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما yi تكذبان وبنجي يقول يعرف المجرمون بالسيما za a gane kafirai da alamominsu sima ita ce al'alama to menene alamomin tawadul wujuhi wa zarqatul uyun wato bakar fuska da kuma ido ya zama kamar bula bulu bulon fuska da bakar a wato bakar fuska da bulin ido wannan kan bakar mulu yau mutum yau wata su dozu kaga ranar da waɗansu fuskoki za su fari waɗansu kuma su yi baki to kusa kun za su yi baki ai su ne na kafin an gane ko don wani ce fa'amun na zina su wadda zuhu a kafartun ba da imani ko kaga sababin da ya jawo bakin fuska shi ne kafirci sannan kuma ido ya zamanto kamar an kada bula yawma yunfaku fi suri wa nahsurul mujrimina yawma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bisum illa nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bisum illa yawm to kaga an gurin wato am bakin fuska da ido kuma ya zama bulu wannan shine alamar da za a gane shine yu'rafu mujrimuna bisimahum baya ga wannan kuma ma za a ga kura yanzu ko da mutum a wanda za a ne a cikin ba bakake ma za a ce ya wani fari da kuma a ce baki to kuma sai kura zai cin gani shine wujuhun yawmin zan alaiha rabara tarhaquha qatara al qatara shine kura wato kaga abin nan ko kuma ghabara shine kura qatara kaskanci an gane ku والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة يمسيها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاقب كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما wato fuskar mutum kamar wani yanki na dare haka za a tashi kafirai wannan ya ce alama wato kina yi waɗannan alamomi guda hudu alama ta farko fuskar za ta zanto baka kirin sannan idan ya zanto kamar an kaɗa ruwan gula sannan kuma ga kura sannan kuma ga alamar kaskanci kaskanci kuma alama ta suke bayyana a fuskar mutum da ka ganci ina cikin kaskanci za a gane ko ina cikin yunwa ko ina cikin talauci ko ina cikin rashin lafiya wannan duk ana ganewa a fuskar mutum ko in da cikin wani hali na jin kunya da takeici duk ana ganewa to waɗannan ababe guda hudu za a tarawa kafirai ita ce alamar da za a gane su ranar tashi kiyama Allah ya sani shine yu'rafu al-mujrimuna bi-siba fa yu'khadhu bin-nawasi sai a kama su a daure bin-nawasi da zanfan kawunan su wal aqdam da kuma kafafun su ay tudammu nasiyatu kullin minhum ila qadamayhi min khalf aw quddam wa yulqa fil nar wato wani tauri da za a yi wa mutum a kama kafafunsa guda biyu a hada da nan gozunsa a tauri shi ne taurin da za a yi wa mutum sawabin ta gaba za a nan za a dago kafafun a hada da goshi a daure ko ta baya za a murɗo su a hada da goshi a daure za dai a hada a daure sannan a jefa mutum cikin wutar jahannama ubangiji ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma da wasiyyi cikin neman ubangijinku تكذبون كتي كريتاوا بهذا التحذير لينزجر به من أراد الله له الفلاح أم لغيره tunda irin wannan gargadi wanda Allah ya kawo domin wanda Allah ya soce da tsira ya ku ya daina ko da wani wa yuqalu li ahli an za a ce da yan wuta hadhihi jahannamu allati yukazzibu biha al-mujrimun wannan ita ce jahannaman da kafirai suke kare ta ta fi duniya a gidan duniya lirtikabihim ma yaktabu takdiba biha min janibi kare ta ta din kila sun kare ta da baka kila kuma ayyukansu na yau da gobe ya nuna kare ta ta su wuta ne kowanne aka yi ko mutum ya kare ta da baka ko ya kare ta ta fuskar aiki duk suna ta kare ta ita ce jahannamar da musulkai ko kafirai suke kare ta na hawa bai na hamimin an suna kaiwa su komo a tsakankaninta da kuma wani ruwan zafi shine bainaha wa bain hamim tsakaninta da wani ruwan zafi anin wanda yake makura wajen zafi shine an ai shadidul harara mai tsananin zafi yaskunahu za su shaki ko yusqawnahu za a shayar da su shi idan staghasu min harrin nar idan sun kawo kukan cewa zafi yayi zafi kisruwa ta dame su sai a ba su wannan tafasasshen ruwa wa huwa manqusun kaqa wato ruwa ne mai tsananin zafi matuƙa kwarai da wato anin din nan malai ce manqusun wato suna ne manqus suna manqus wanda a karshen sa akwai ya'ul ladin al manqus kenan ma kana asiru ya'ul ladin kamar lafazin qadin shi ma akhiruhu ya lazim amma idan tanwini yazo babu ya din amma idan an tabbatar da alif da sai a tabbatar da ita qa hadha qabil wa hadha alqadi kaga alqadi biya amma qadin katin katir yawm al'ani biya amma amin idan katir yawm din kaman adda'i da da'in Allah ya tafi da wace cikin neman mu ubangiji guda biyu eh, wa cikin cikin neman ubangiji ku kuke karyatawa kai dan adam da kuma kai aljanna sai Allah ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وبنجد ولمن خاف مقام ربه جنتان da dukkan wanda tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa jannata ne akwai aljanna guda biyu wato Allah zai tabbata masa lafazin maqam masdar ne ne akan ce ya yaqumu qiyaman haka kuma akan ce kama ya komo makaman wal makamu wal qiyamu ma'anan wa wato masdar to anan wajen makama rabbihi ba lai sun yi maganganun guda biyu ko dai mu ce wa liman khafa makama rabbihi ai liman khafa qiyamahu bayna yaday rabbi? zai tabbata ga dukkan wanda ya yi tsoron tsayawa a gaban ubangijinsa ranar tashin kiyama abin da zai tabbata gare shi din tani aljanna guda biyu ko ko ma'ana ta biyu wani man kama maqama rabbihi zai tabbata da dukkan wanda ya ji tsayawar ubangiji a kansa wato mai jin tsoron tsayawar ubangiji a kansa ma'ana wanda jinsa cewa Allah na jina yana gani yana saurare na ya san abin da na bayyana ko na koye jin tsoron haka sai sa ya kyautata aiki bai munana ba ya kyautata magana bai munana ba to duk wanda ya hakan shi ma aljanna guda ne za su tabbata da shi kaga nan wurin kiyama rabbihi ko dai zanto mai tsayawar shi ne dan adam ya ji tsoron tsayawa a gaban ubangiji ko kiyama rabbihi ya ji tsoron tsayawa ubangiji a kansa dan Allah yana tsaye akan kowa dan yana daga cikin sunayensa al-qayyum ma'ana wanda yake tsaye da al'amuransa kuma yake tsaye da gudanar da al'amuran bayi yayi nashi yayi na bayi gaba ɗaya subhanahu wataala kuma shi ne Allah ya fa man huwa qa'ibun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi shuraka'a qul sammuhu qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wanda yake tsaye akan kowace rai yana mata kididdiga da lissafin da ta aikata a kowane yini a kowane awa a kowane saka kaga Allah ta'ala qa'imun ala kulli nafsin dan qiyamu rabbihi ma'ana al-qiyam din ya'udu ila Allah ta'ala ko qiyam rabbihi al-qiyam din ya'udu ila al-abd dukan kowace ma'anoni guda biyu ma'ana su kikkiawa da aka ana fassara ayat da dukkan ma'anonin guda biyu domin jin tsoron tsayawa gaban ubangiji da ranar tashin kiyama abin da ke sa mutum ya kyautata magana ya kyautata aiki ya kyautata aqida ya kyautata abin da ya yi suka ke cikin maganganun da yake a duniya da kuma amalolin sa na rayuwa dan ya san akwai ranar da ya tsaya gaban Allah ya bayar ha kuma jin tsoron cewa Allah na lura da ni wannan abin da ke sa dan adam ya kyautata aiki jannata ne da aljanna guda biyu hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abi bakr wato an ka ya karbo shi daga malamin sa ibn abul aswad har zuwa ga abi bakr ibn abdullah bin qais an abihi daga babansa abdullah ibn qais anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal manzon Allah tsara da mutun Allah ta tabbata gare shi da iyalan gidansa ya yace jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima akwai wadansu aljanna nau'i biyu dukkan su na azurfa ne aniyatuhuma kofunan ciki da tangarayen ciki da kayayyakin cin abinci ciki na ciki wa ma fi ma duk abin da ke cikin azurfa ne wa jannatan min zahabin aniyatuhuma wa ma fi ma akwai kuma nau'in aljanna guda biyu su kuma wato na zinari ne duk kayayyakin amfani na gidan da duk abin da ke cikin gidan aljanna din na zinari kar ku manta da cewa lokacin da aka ce zinari ko azurfa idan ana maganan aljanna ba a nufin irin zinaran mu na duniya ko azurfan mu ta duniya kawai sunan ne ya hada su amma a ka'idin su tahtal dan komai na aljanna baya daidai da na duniya kawai sai ta fuskar suna فيه وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه fi جنة أدم ba abin da zai zama shamaki tsakanin bayi da ganin ubangiji sai da da'ul kibri jaftan ji da isa da yake da shi subhanahu wa ta'ala wanda kuma yana cikin jannati adam wanda suka sami shiga jannati dan Allah zai yaye musu hijabi su gaishe subhanahu wa ta'ala wannan hadisi da cikin sahih bukhari abin da yake tabbatarwa samuwar aljanna nau'i biyu akwai aljannatai na zinari akwai kuma aljannatai na azurfa ubangiji kuma ce wal man qama maqama rabbihi jannatan ga duk wanda ya tsoron tsayawa gaban ubangijin sa za a hada masa aljanna guda biyu to abin tambaya nan guda shi ne za a hada masa aljanna guda biyu ta azurfa ko kuma ɗaya ta azurfa ɗaya ta zinari ko kuma nawa guda biyu ta zinari hadisi ne ya ce guda biyu ta azurfa guda biyu ta me ta zinari Allah kuma ya ce kai dan adam in kai tsoron tsayawa gaban sa zai baka guda biyu kaga ba hudu zai ba ta biyu zai ba ya za a wace za a ba mutum a wannan ayoyin wannan jerin ayoyin ne suke nuna mana sannan da ya kamata da yana jin dukkan mun nan mu yi ijma'i akan cewa tsakanin aljanna guda biyu na azurfa da aljanna guda biyu na zinari waɗanda za su ban ƙaye na zinari za su ban ƙaye domin zinari ya fi azurfa dinsin zinari ya fi dinsin azurfa kima da darajar sauransu to haka ko ka babu wannan na zina za su abin da ba to a nan gudu tun da na biyar za su kuma Allah ya zai baka guda biyu wanne zai baka na biyar ko na azurfa ko ɗaya ta zina da ta wannan tambayar ku ajiye ta an ta za ta zo a cikin ayoyi na gaba zan sake wata makamantar ta a gaba idan mun je wurin amma dai na tayar da ita dai in motsa maka na'urar tunani a cikin kwakwalwarka ka ga yaya za ka yi kaɗe tantance wato abin guda biyu ubangiji ta ala ce fa bi ayyi ala su tukazziban da wace ce cikin neman ubangijin ku kuke karyatawa ya kai dan adam da kuma kai aljanna wani hadisin ya tabbata daga Abu Darda Abu Darda ya ji daga manzon sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yaqussu ala al-minbar yana karanta wannan aya akan minbari ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت ابو الدرداء في سنته وان زنا وان سرق يا رسول الله كودا متين يا زنا كودا متين يا ساتا in da yana da wannan siffar cikin tsoron tsayawa gaban ubangiji yana da aljanna guda biyu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam as-saniyata wa liman khafa maqama rabbih jannatan manzo Allah sai sace mai ta wannan aya abu darda ce, wa in zana wa in saraka ya rasulullah sai manzo Allah ya sake cewa wa liman khafa maqama rabbih jannatan abu darda ce, wa in zana wa in saraka ya rasulullah sai manzo Allah ya ce wa in zana wa in saraka wa in ragima anfu abi darda ko da yayi zanan koda da yayi satan kuma ko da abu darda baya so haka za ta faru yana da jannata wannan hadisi ingantacce ne imamu sa'i ya rusu wato abinda hadisin ke nunawa yayan uwa ko dai mutum mutumin da ya zanen nan ya sata wato yi ne a da kafin ya mutu da gaba ya arzuta shi da tuba kaga tuba ta san kare laifin zanen ta san kare laifin sata saboda haka da satan sa da zanarsa ba zai hana shi ya dace da gidan aljanna ba tunda da ya tuba tawbatan nasuha ina ba za mu fahimta ko ko mu dauka cewa eh ya yi zunin ya yi sata amma yana da rinjayen ayyukan alkhairi wanda sun fi girman wancan zulafin zulafin na zina ko na sata mutum da sun fi girman su kuma za a yi awon ayyuka da ranar tashin kiyama wanda ya jayi wato da shi za a yi wa mutum hisabi to kaga wannan ko da mutum ya yi zina ko ya yi sata ko wani aiki na laifi daga cikin kaba'ir zulu matukar yana da rinjayen aikin alkhairi zai samu shiga aljanna ko ko mu ce eh zai shiga aljanna din ko da ko bayan an yi masa hukumar zina ne bayan an yi masa hukumar ta domin hukumar da za a yi masa ta yayi zina ko ta yayi sata ba za ta dawo da shi a cikin wuta ba matukar yana da imani da ya karfe za a cire ta a kai shi aljanna ina ta mun fahimta ɗaya da cikin malolin guda uku kowace muka ɗauka muna da dalilai cikin Qur'ani da hadisi da ke tabbatar da shi kuma wanda ita ce matafiya ta ahlus suna wal jamaa ahlus suna wal jamaa ma'ana haɓe da tabi'ai da dukkan wanda suka bi tafarki irin nasu sukan ɗauka cewa laifi da mutum zai laka ba irin zuno wato matuƙar yana da imani wannan laifin baya da wamar da mutum a cikin mutum. za a iya yafe masa bisa ka'idar wa ya ma nuna zalika liman sha wato Allah na yafe abinda bai ce suka ba ga wanda su za a iya kama shi da laifin amma ba zai dawo cikin wuta ba karshe za a kai shi aljanna kuma ta iya ma yana da ya Allah ya ansa shi tuba kaza an riga an kankare masa inda ya riga ya tuba dan Allah yake tubu lillahi tawbatan nasuha kuma an an ku yukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma ta iya wani da rinjayen ayyukan alkhairi innal hasanatu yuzhibuna sayyi'ati zalika zikra lil-zakirin to a irin wannan za a fahimci aya amma kada ku kusura ku fahimci ayar cewa so tunda ayar haka take ma'ana ne yanzu da imani to tunda mutum yana da imani bari zai yi kazana bari zai yi fasaka an yi magana ce ayar sai yi in zana wa in sarka haka ku fahimta kaga wanda ya fahimci hadisin ba da ba ina ba ta fahimta ubangiji sai fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban da wace cikin neman ma ubangijin ku kuke ta kai dan adam da kai aljan sai kuma yake zawata afnan zawata tasniya ne na waɗancan aljanna guda biyu jannata ne su idan guda ɗaya ce zawata guda biyu kenan zawat ya zama jam'i kenan ba su aljanna ɗin nan guda biyu ubangiji ta ala ce zawata afnan ma'abuta rassa na bishiyoyi afnan zai iya zantowa jam'i ne na alfannu ko ya zanto jam'i ne na alfananu Fannin rishi guda daya afnan rassa da yawa amma idan mun ce fannin kala daya na abu afnan kala kala da yawa na abu da haka malamai suka sha bambam wajen fassara idan mun ce zawata afnan aljannatai guda biyu ma'abuta rassa masu yawa ai ba a yi rassa sai a cikin mai bishiyoyi din ma'ana akwai bishiyoyi wanda suke dauke da rassa kaga cikin aljanna kenan akwai inuwa akwai dausayi akwai ƙanshi akwai lema akwai damshi akwai ababai da ido zai gani da dadi ta a rufe na wujuhun nazaratun na'im da dan aljanna fuskar su ma da gani ga da alamar jin daɗi da morewa akan gane haka a fuskokin su to kaga afnan wato rassa na bishiyoyi ko kuma afnan jam'i na fannun wato zawata afnan aizoni aljanna dinnan guda biyu ma'abuta kala kalar kayan jin daɗi kayan ado kayan ci kayan ta dukkan su launuka ne daban-daban ba launi ɗaya ba ba nau'in abinci iri ɗaya bane ba daban-daban ne ba nau'in kayan marmari iri ɗaya bane daban-daban ne ba nau'in tufafi ɗaya bane daban-daban ne afnan idan mun dauke shi da wata ma'ana ta yi idan mun dauke shi da wannan yayi amma galibin malamai sun fassara shi da afnan cewa rasa ta jiki ne zawata afnan fa bi ayi ala rabbikum ma tukazziban da wace cikin ni'imomin ubangijin kuke karitawa kai dan adam da kai aljan ubangiji ta ala ce fihi ma ainani fihi ba cikin aljannu aljanna nan guda biyu ainani akwai mare mari na ruwa guda biyu tajriya ne waɗanda suke gudu fa bi ayi ala rabbikuma da wace ke cikin neman ubangiji ku to kazi ba ni kuke karitawa kai dan adam da kai aljan fihi ma min kulli fakihatin zawjan fihima a cikin aljannan nan guda biyu min kulli fajihatin daga kowane irin nau'i na kayan marmari zaujani za ka samu iri biyu ne ai nau'ani iri biyu za su wa yabi akwai busasshen sa akwai danye idan kana son danyen gaci idan kana son busasshen gashi an gane ko shine wato ainihin zauja nau'ika guda biyu Allah ya tafi bi ayyi ala rabbikuma da wanne cikin neman ubangiji ku tukar zuba zubana kuke karitawa kai dan adam da kai aljan abdi tilkan ni'am allati dakhara lakum abi ghayriha sun wadancan ni'imomi da Allah ya ajiye muku su ne ku yarda su kuke karitawa ko kuma a'a wadansu neman da ban ba wannan ba sallatin متكئين على فرش بصائرها من استبرق وجنى الجنة جنتيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان ubangiji ce muttaki'ina su yan aljanna suna kishin gide ayi tana amun duk wanda gani a kishin gida hankalin sa kwance shi wanda yake cikin tashin hankali ai baya kishin gida ba don su saka sai ta ce da dan amsar dan karka da kafa haka muttaki'ina suna kishin gide ala furushin akan wadansu shimfudu ba fa inuha min istabar kasan su inda yake taba kasa shine ba fa min istabrak an yi shi daga wani nau'i na dibaji mai kauri an gane ko ai ma garu zama da dibaj wa khashuna abin da yake da gwadi yake da kauri cikin shi ne ake ce masa istabrak wa dhahair min as-sundus amma saman kuma inda nan ne jiki ke kwanciya akai idan an tashi kwanciya shi kuma an yi shi daga sundusi an gane ko aliyahum siyabu sundusun khudrun wa istabrak wa hullu asawra min fidda dukkan wannan sunan nau'i ne na ma'adanai da ake samuwa daga ƙasa. a yi tufafi da su ko kayan shimfiɗa da su mai ban ƙaye ko da anan duniya aka yi balin na kuma na lahira ta komai sun ya sawan da nan gudu basa'ir abin da yake biyo su faɗa daga ƙasa an gane ko zaha'ir abin da ke bi mata daga sama to basa'ir hamil istabra ta ake faɗin tsadar abin da yake ƙasa to ina ga abin da ke sama kaga ai zai tsara wannan tsada wa janal ni da jana abin tsinka shine jana ka dai ina bi ai tsinko shi ai mangwara ma tsinko shi ai waye da abin da tsinko shi ake shine jana janal jannatayn abin tsinka na cikin aljannan nan guda biyu dani makusanci ne ba ne sai ba sai kai jifa ko sai ka sa wata manjagara ka kado a kusanci kawai za ka karo shi ne dani ai qaribu ne na wal qa'im wal qa'id wal muqtadi a kusanci wanda yake sai zai iya tsinka wanda yake zaune zai iya tsinka wanda yake kwance ba zai yi ka hannu ba wa to lafazin dana wato kaga dai itacen da ake tsinkowa ko abin dinka a nan gurin malamai sukan yi baddabami wato a cikin ilimi sai su maka sai su da kai yi min li'irabin jumlar janar jannatai ne dani wani da ya zo ya gani sai ce jana ba mazi an gane ko fa'iluhu zamirun mustatirun jawaban tadliluhu huwa mafi jannatayn mafa'ulan mai mansub kaga ya riga ya buga ya tashi daga aiki da yayi wannan lirabu amma jana fa'ilin مرفوع مضاف بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر وهو مضاف الجنتين مضاف إليه دان كين خبر المتلازم هذا جملة مكونة من المبتدأ والخبر كين وجن الجنتين دان إلى ما دام فهمت معنى ذلك a cikin sigar sa ya zai zantowa fi'ili maduni da na yazili sannan kuma janan zai iya a abin ka kaga mazarin kalma din shi ko ismul mazar ko mazarin kalma fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wacce ke cikin nemomin ubangijin ku kuke karatawa kai dan adam da kai aljan sai Allah ce fihinna qasiratu tarf lam yatmis yatmiskunna insun qablahum wala jan fi hinna a cikin aljannonin nan qasiratu tarf akwai mata da suka taƙaita ganin su qasiratu tarf wanda suka takaita kallon su abinda yake nufi da takaita kallo ba su taba kallon kowa ba sai mijin ita ce qasiratu tarf lam yatmisunna insun qablahum wala jan mutum ko aljan bai taba shafa su a wata qira'a lam yatmusunna insun qablahum wala jan wato ko dai tsamisa ya tsamisu ko kuma famasa yakmusu ko wanne masarar da a asbautu ta da ma da ta wadda muke ce mata ta a Hausa to shi lafazin asbam yana daukan ma'anoni guda uku zuwa hudu ma'ana ta farko asbam bi ma'ana almas an gane ko ba wani aljan ko dan adam da ya shafe su ko da shafawa ya taba ta jiki babu wanda ya taba taba ta sannan asam yana zuwa da ma'ana alwasa'u jima'i kenan sannan asam yana zuwa da ma'anar alwasa'u ma'a tadmiya wato kawar da budurci kenan ina ba ta fahimta waɗannan ma'anoni da akwai su a larabci idan muka ɗauki lamirin sunna yin sun kablan mu wala jan babu wani aljan ko mutum da ya taɓa taba su ko kuma ya taba jima'i da su ko ya kawar da budurcin su ma'ana mata ne da ba a kawar da budurcin su sai ɗan aljanna za su kawar da budurcin su shine addan din dan shine asalin larabcin ke nuna to wannan ma'ana ta fitowa fili kuma ta fi nuna ni'ima ya zanto ga wata mace a duniya ba ta taba ganin kowa ba sai kai wani bai taba taba ta sai kai kuma ba wanda ya kawar da budurcin ta kuma sai kai ko musamman da yar aljanna to wannan shine ni'ima din lam yakun sunna in sun kabla hum wala ja to ana abin tabbaya an ce fi girna bayan duk ana magana akan jannatani zawata asnan fihi ma aynan tadriman tadriman fihi ma min kulli fakihatin zawjat an gano gane ku wa jannal jannatayn da aljanna guda biyu ta ce fihi na da me ya kamata a ce a larabci fihi ma qasarat al-farq lam yadrusunna insun qawluhum to amma ka ce fihin nan a cikin su to anan mun sai dan sama da suka ce wannan ke nuna mufrad yana zuwa da ma'anar jam'i a wani lokaci a larabci domin dai an yarda cewa fihin nan nan yaudu ila al amma wa an da sai ya koma yana musanna yadda suke a matsayin musanna amma ya koma yana mai jami wadanda suka ce a fi hinna din ba da aljanna guda biyu ake da furus ake furus mutahina ala furushin batainuha min tabar wannan furus din kaga ai jami domin alfirash sun fada daya alfurus sun fudu da yawa to wannan sun fudan suna aka ce fi hinna qasiratul qabti akan sun shimfiɗa akwai qasiratul qabti shimfiɗa ba kowa shimfiɗa ɗakin gwamnati kenan ko ai shimfiɗin gidan da ba haka suke ba idan aka faɗi sun shimfiɗa ko ba mace ai ba su shimfiɗa ba mu kamala a shimfiɗar ke da shi ne fihun na kaga da miri ya udu ila al-furus qasiratul qabti shi yasa ma wadansu suka ce tun da hinna da miri ne ke kuma zuwa ga furus kin din nan sai zanto ma'anar ala. an gane ko ala na ay alaihinna qasiratu tarf Ai ala tilka al-furush al-madhkura kaga ga shin fadar da kai da ban kai sannan kuma ga qasiratu tarf lam sun insun qablahum walada waɗannan imomi da Allah ke kididdiga na cikin aljanna dan mai aiki yayi aiki dan mai kwazo yayi kwazo mai himma yayi himma dan kar wani abu na duniya ko min ban kai ya rudar da kai duk abin da ka gani na duniya wato taƙaitacce ne idan an kwatanta shi da lahira ka iya cewa kamar babu nema idan an kwatanta shi da lahira ba zai misalto ba zai kusantu ba tunda manzo Allah ya ce za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a cikin yan a cikin mutane sai a kawo cikin wuta tsauma shi a fito da shi a ce da shi ya ni'imar da kai ta gidan duniya ce ai ya ubangiji tun da ka halitta da cikin azaba ne ban taɓa jin wata ni'ima bai amma manta wahalar wuta jahannama ta manta da shi dukkan wata ni'ima da motoci da gidan tsafitacce da barnoyi da kuyangi da mata na halal da na haram da dukkan abin da mutum ne gaba ɗaya ya manta ban taɓa jin daɗi ba tun da ne sai kuma a ɗauko wanda yake shi kuma amma ko mummuni ne mai imani mai aƙida mai bin tafarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka tashi cikin aljanna sai a tambaye shi wahalar da yasa gidan tana cewa ya ubangiji an ji tun da ka halitta da cikin jin daɗi ne ke wata kuma ya manta da dukkan wata wahala da ya taɓa to ka ce kenan duniya ba za ta misaltu ba da lahira yasa Allah ya ta wal akhiratu khairun wa abqa wal ta khairun laka min al ula wato ba za a kusanta shi yasa ake lissafa wannan wato ba kawai dan mutum ji daɗin labarin bai more a dan wannan ya sa mu canza mu gyara ayyukan mu gyara maganganun mu wato mu zanto masu gyara akidun mu da kuma ayyukan shine hikimar fihin na kasiratu a cikin aljanna akwai matan da suke takaita ganin su lam yatmisunna insun qablahum wala jan ba wani aljan wato ko mutum da ya kawar da budurcin su ai lam yaftadhunna ko lam yaftadhun lam yaftadhunna wa unna min al-hur al-munsha'at aw min nisa'id dunya to anan malamai suka tattauna cewa waɗannan mata da ake wannan magana wanda suke kace da ganin su ba za su ga kowa ba sai mijin ba wanda ya kawar da budurcin su sai mijin da za a ba su a cikin aljanna to shin su ne asalin horin in zama an halitta cikin aljanna ba su fita ba ko kuma su ne matanmu na duniya wanda suka yi imani suka aiki na gari idan an sa su aljanna waɗansu malamai suka fasara su cewa daga cikin nisa'ud duniya ne tunda za a canja halittar inna an sha'anahunna isa fa ja'alnahunna abkaran urban atraban li ashabil yamin matan mu na duniya ne za a canza fasalin su da halitta su zama haka waɗansu malamai suka ce a wannan hurul ilm ne cikin aljanna da mata aka halitta su ta ofta to waɗanda sai kalli cewa matan mu na duniya ne sun lura da inna an sha na hunna insha faja'alna hunna abkaran urban asraba tunda an ce abkaran kaga dai ko ɗan shekara hamsin ce ko ɗan shekara saba'in ce ko ɗan shekara ɗari ce dai ja'alna hunna abkaran ranar tashi kiyama za a sa su zanto yan mata budurwai yan mata waɗanda wato kamar ma dama ba taɓa kawar da budursun ta bace waɗanda kuma suka ce a'a matan gidan aljanna ne ake magana suka ce su sun lura da lafazin lam yadlu sunna insun qabla hum wala qabil ba wanda za a ce tajin wata domin atrab jam'in sirr a tirb idan ake fulanun tirbun li fulan an gane ku ma'ana wanda yake tsaransa masat turba ma'ahu inda miladi shine kenan ma'ahu inda miladi wanda lokacin ya zanto makusancin juna tsakanin haihuwar wani da haihuwar wani su mata an gane gaba haka abdullahi dan sai shekaru 33 ba ba kasar haka ba kuma sama da haka dan kamalar ya mace bisa ga hali da aka saba gani takan samu kamala tana yar shekara 33 kamalar hankali kamalar jiki kamalar tunani da sanin ya kamata da hangen nesa tana kai shekara talatin da hudu. ƙasa da haka ko da jikinta ya kai amma hankalinta bai kai ba ko da hankalinta ya kai jikinta bai kai ba a iya samu wannan wannan na gidan duniya kan tarbiyya tana da tasiri wata sai shekarar arba'in tana da shayi ya girma su ta abin da take musu ko ba ba wata yin shekara ashirin ka tana da wayo tana da hankali tana da zamu ya kamata wata kasar ashirin ma yan shekara goma sha bakwai tana halayya kamar na yan shekara arba'in wanda ya danganci tarbiyya ya danganci ilimi ya danganci background ɗinta ya danganci abubuwa da dama ya danganci environment ɗin da suke zaune duk yana da tasiri wajen tarayyar amma dai abin da aka saba gani wanda shine gama garin abu talatin da uku shine da damar. shine Abdullahi da Abdul dukkan su a asrabun da shekara 33 kuma haka za a dawoma ba za a tsoho ba za a tsaya ubangiji ta ala sai fa bi ayyi ala su tukazziban da wacce ke cikin ni'imomin ubangijin ku tukazziban da kuke karetawa ya kai dan adam da kuma kai aljanna ka annahunna al-yaqut wal marjan kai ka ce su matan nan guda biyu matan nan kai na gidan aljanna al yaqut wal marjan ne kace yaqut ne da murjani dukkan su dinnan ma'adanai ne da koda a Hausa yaqut ake cewa da ko murjani wanda abu ne wanda yake fari amma farinsa ba gawo mai daukar ido ba fari gare wanda idan an sa gare wani lokacin kakan gare idan an kawo kwaya kwaya ta murjani aka sanya gare da cikin murjanin kana kallon zara amma ko ba da farin daukar ido to shi yasa fari na matan gidan aljanna ba fari ne gawo mai daukan ido ba shi yasa ubangiji ta'ala yace ka annahunna baydun maknun bayd kaga ai kwai ke to kaga farin kwai kuwa ai ba fari ne gawo ba fari ne mai sirkin ruwan tsoro to haka wato ainihin ta fuskar launin sa na ganin ido ke مالك وهذا دليل على أن الجن يطمسون أزواجهم فإن مقام الامتنان يقتضي ذلك وهذا يرد على من زعم أن الجن المؤمنين لا ثواب لهم karkashin wannan aya ta lamita na sunan yansun kabla mu wala gane cewa akwai dalilin da ke nuna ashe su ma aljanu suna da mata kuma suna zakkewa matan su irin yadda bil adama suke da mata suke zakke musu fa inna maqamal imtinani yaktabi zalik domin jero wannan aya wajen kidayar ni'imomi ya nuna cewa yana daga ni'imar da Allah yawa dan adam kenan kuma yawa aljan gaba ɗaya shi yasa ma yake fa ya ya rabbi kuma inda a ce dan adam ne kawai yake da ikon zai cewa mace aljini ba da ikon zai cewa matarsa da ba za a kira wannan cikin nemomin da suka shafi mutum da aljan ba kun fahimci maganar malam da istinbatin sa wa hada yaruddu ala man zama anna aljinna la thawaba lahum kuma wannan ayar na raddi kan wanda suke cewa aljanu wai ran tashin kiyama su ba su da wani lada da za a ba su tare da Allah hisabi sai a batar da su ko a mayar da su kasa ko kowa ya kama gaban mutane ne kawai za a yi wa hukuma ko nema wa inna ma jazaohum tarkul uquba wa ja'aluhum turaban yace wai ta sakamakon da za a yi musu shine ba za a yi musu uquba ba amma da su kasa um, amma wannan ba gaskiya bane wanda ya faɗi wannan magana dan haka babul imam bukhari babu a cikin sahih bukhari yace babu thawabil jinni wa iqabihi Babu da yake magana dangane da aljanu ma za a ba su lada kuma in sun yi laifi za a yi musu azaba sai kawo hadisai da za a yi istinbata haka karkashin su فبأي آلاء كأنهن لا يفوت المرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان da wacce ce cikin neman ubangijin ku wato kuke kare ta kai mutum da kai aljan aljin da wajen shin me kuke karitawa ni'imomin da aka yi muku na horon ilm wanda wani lokacin a siffan tasar cewa ta sarfi masu kai ta ganin su ne ba sa kallon kowa wa ukura a wani lokacin kuma bi maqsuratin fil qiyam a ce kullallo ne tsararru ne su fil a cikin bukkokin su wa bi kaunihin lam yatruhum insun qablahum wala jan ko kuma da cewa sun kasance ba wani aljan ko mutum da ya kusance su fal wajibu an yuradda kullu kullu lima yunasibu mana kowane abu a mai da shi zuwa ga abin da ya dace da wa zawjatu dunya yakunna abkaran fil janna wa in kunna fid dunya ba. malai sai matan gidan duniya a ranar tashin kiyama za a mishe su yan mata budurwai a aljanna ko da ko suna zawarawa wa a ala mazhabil jumhur wannan fa shine abinda mafiya yawan malamai suka tafi kai min anna aljanna yadkhuluna aljanna wa yatana'amuna amuna in wa qala abu hanifa inna jazaa'ahum ala ta'atihim adam dukhulin nar fa adam hudurihim al mawqif fi yawm al qiyamah yasiruna siraban kal bahar ma'ana da zance mafi inganci da aljan da mutum ko wanda za a ne tashi idan yayi abin ne mutarwa kuma a yi masa azaba in ya cancanci in yi abin da za a yi masa azaba sai Allah ce hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan فبأي آلاء ربكما تكذبان لفظ هل tana zuwa da ma'anoni cikin alkurani ɗaya daga cikin ma'anoninta annafi kore abu hal jaza'ul insani illa insan ma'anarsa ma jaza'ul insani illa insan ba sakamako ga wanda ya yi ihsani sai shi ma yi masa ihsani ma'ana lillazina ahsanul husna wa ziyada wala yahqu wujuhahum qatran wala zinna. Waɗanda suka yi ihsani su ma za a tabbatar musu da ihsani shine al-husna al-jannah sannan yana daga cikin ma'anonin hal ma'ana a ce ma'anar taqat kamar hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura ma'ana kada ata alal insani hinu min ad-dahr hakika wani lokaci ya zo wa dan adam wanda a da dan adam bai zama wani abin ambato ba ba halitta shi ba bai zama komai ba kaga hal anan bi ma'ana kad. sannan hal tana zuwa da ma'anar tabbaya fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin shin abinda Allah ya muku alƙawari yanzu kun ishe gaskiya ne ko ba ku ishe ba kaga alamar tambaya ce sannan hal tana zuwa bi ma'ana fi'lul amri fa hal antum muntahun a cikin ayar tahrimul khamri Umar dan Khattab ya ce in tahayna inta hal antum muntahun bi ma'ana intahu ke da haka sai ce in tahayna domin da ma'anarsa hal antum muntahun alamar tambaya da sai ce na'am shine ansa amma hal antum muntahun sai Umar dan Khattab ya ce in tahayna inta ina fata an fahimta aljaza'u lil insani lil insan sabi ayya la rabbikuma da wacce ce cikin nemomin ubangiji ku tukar zuba ne kuke karetawa kai dan adam da kai aljanna sai Allah ya ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدعامتان هذه سواء مدعامتان مد النبي بس مدعامتان جميل فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان wato lafazin duhun yana daukan ma'ana ma'anoni daban-daban yakan ɗauki ma'ana da kikinsa idan nace duna zalika ina nufin bayan haka ko ina nufin kafin haka wato zai iya ɗaukar duna zalika ai da zalika ko kuma qabla zalika ina fata mun da Allah ce wa min duni ba kai cewa sama da waɗancan aljannonin guda biyu da aka ambata ɗazu kuma jannata ne akwai waɗansu guda biyu kuma da ko kuma wa min duni ba ƙasa da waɗancan aljannonin ta bayan daraja guda biyu da aka ambata ɗazu jannata da waɗansu aljannonin guda biyu ko ya zanto waɗanda za a ambata yanzu sun fi waɗancan ko kuma suna ne ƙasa da su to a nan gurin ne zan kawo muku tambaya ta ta ɗazu haɗe ne wasu tambayar sai mu kalli jerin abin da aka kidaya a nan mu kalli jerin abin da aka kidaya a baya dan mu fitar da sakamakon waɗanne ne suka fodan su cikin aljannar guda biyu da zuwa wata afnan da kuma aljannar guda biyu ɗin kun dai da duk abin da aka ambata da wa min duni hima jannata fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban sai Allah ya mudahammata qarrat aljannonin guda biyu kore shar shine mudahammata fa bi ayi ala rabbikuma tukaziban da wace cikin neman nemomin ubangijin ku kuke kaita sai dan adam da ke aljanna fihi ma aynani nadhaqatan a cikin su akwai idanun ruwa guda biyu mari mari na ruwa guda biyu nadhaqatan waɗanda suke furzar da ruwa ay fawaratan bil ma'i la yanqati'an furzar da ruwa suke a koyo baya yankewa fa bi ayi ala rabbikuma tukaziban da wace cikin neman ubangijin su suke ta kai dan adam da kai aljan fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman fihi ma a cikin waɗannan aljanu ma fakihatun wa nakhlun wa rumman فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء Ubangiji ce fihi ma a cikin waɗannan aljannatu guda biyu, fashi hatun kayan marmari, wa nakhlun da itacen dabino, wa rumman da kuma ɗan itace na rumman wanda yake da ƙanshi tare da zaki. fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziba da wacce cikin neman ubangijin kun ke karyatawa a bitilkal fakihati wan nakhli war rumman an bajarika kayan marmarin da itacen dabinan da rumman don da aka ambata na cikin aljanna ne ba ku yadda da shi ba ko ko me anan akwai tambaya dabino yana cikin kayan marmari ko ba shi rumman yana cikin kayan marmari ko ba ciki to idan yana cikin me yasa aka yi hadafinsa a kansa da aka ce fihi ma fashi hasun da ya ga alama a cikin aljanna akwai kayan manani magana ta riga ta kare amma sun kuma ka ce wa nakhlun wa rumman kuma akwai dabino kuma akwai rumman su ba ka cikin kayan manani shi yasa wa an sama daga suka ce misali yanzu inda za ka ce wallahi a yinin gobe ba zan ci kayan marmari ba sai ka ci dabino ka fara ta ta mafi waɗanda suka ce ai da binu baya cikin kayan marmari suka ce domin an yaka kansa wal asafu yaqtadi al mughayara fa hunaka mughayaratun bayna al ma'qul wal ma'qul alayhi an gane ku lokacin da nace na ci kaza da kaza da kaza da kaza to lalle kaza na farko ya sha man da kaza na biyu kaza na biyu ya sha man da kaza na uku inda zai shiga cikin ma'anarsa ba ambatan amfanin ce na ci kaza da kaza da kaza da kaza tunda har nace da da da na rike kidayawa ya nuna ne sun sha bamban da juna domin inda da abu ɗaya da suke to haka ne suka ce fihi ma fashi wa nasbu wa rumman a ce kenan da nasb da rumman ba sa cikin fashi domin da suna cikin fashi da qauluhu ala fihi ma fashi hatun yakfi wasu bil ghab shi kenan ya riga ya zama da wannan ina fata an fahimta to anan nan waɗanda suka ce dabino da rumman suna cikin kayan marmari suka ce an batan su da aka yi akan fatiha bayan suna ciki wannan min ba da asakal khas ala al'am bi mazid al-inayat bi a cikin ilimin balaga akan ambaci a cikin taro kuma sai a ware shi daban ya shiga cikin taron kuma an ware shi daban saboda yana da wani ƙarin muhimmanci akan sauran wato a cikin aljanna kamar shi dabino din yana da ƙarin muhimmanci akan sauran rummat din yana da tsarin muhimmanci a kan sauran gama garin fatiha kamar yadda Allah ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi sai ce wa jibril wa mikal da jibril da mikal ba sa cikin wa mala'ikatihi amma sai aka ware su daban lil ihtimam bihima li sayyida al mala'ikati dan su biyan su ne jagororin mala'ikati yasa da aka ambace su cikin taro kuma sai aka ware su daban dan matsayin su to kuma haka ne nakal da rumma ma'ana wannan yana da muhimmanci a cikin ilimin balaga ataful khas al am aw al aks fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman a cikin waɗannan aljanna guda biyu akwai fakiha akwai nakal akwai rumma akwai rumman fa bi ayi ala rabbikuma tukaziban da wace cikin neman ubangiji ku kuke karanta kai dan adam da kai aljan Allah ce fihinna haka ne ko khairatul hisan to anan ma an fi fihin na kamar da to kaga annabi na aiba an bace shin fada amma an ce fihin na ballan sana mu ce udu ilal tara ilal furus to kaga nan ba yanda zamu ce dai mu ce fihin na anan yana koma zuwa ga mai aljanna din guda biyu ne aka ambace su da da ta dabi wa ada damiru ilayhi ma majmu'an fihin a cikin aljannan nan guda biyu tare da abin da ke cikin su waɗanda suka ce fihin na cikin gidajen da ke cikin aljanna tunda kowace aljanna akwai gidaje da yawa fihin na din wato yana kuma zuwa ga adadin gidajen ba nau'ikan aljanna biyu ba daga dai ya zama jam'i babu laifi ke fihin na khairatu a cikinsa akwai mataye masu kyawawan ɗabi'u ke samun kuma kyawawa ta fuskar halitta ga hali ga halitta khairat wato ainihin um, jam'i ne na khayra asalin sa khayra ne kamar sayyid khayyir idan namiji ne khayratun idan mace ce khayratun in suna da yawa kenan to sai aka yi takhfifil ya sai aka ce khayratun kawai idan harshen larabci ya jinu ala ala suhulati wal liyuna ma'ana idan abu akwai sharda an za iya kawar da ita sai a kawar da ita dan ya saukin faɗa a larabci akwai wannan da yawa khairat ma'ana dai masu kyawun ɗabi'u kisan ko masu kyakkyawan halitta domin dukkan dabi'a dukkan halitta in ba kyan dabi'a me amfanin sa an gane ku sai ka zance wanda farashi amma farin dan maciji ko kuma kyau ne amma kyan dan maciji ga ba ta da hali na gari ke to amma ɗan aljanna sun dukkan guda biyu shine sai za ta bisa Allah ce fa bi ayyi ala rabbikuma da wace ce cikin neman ubangijinku ku kaddaba ne kuke karetawa kai dan adam da kai Allah sai ta mai kowai فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ubangiji ce hurun maqsurat lafazin hur jam'i ne mufrad din sa shine a ce haura'u idan mace ɗaya ce ta aljanna sai ake ce haura'u hur ne ya zama jam'in su ke to haura'u kuma cikin mata wanda suke da ido yalwatacce ba kankani ba Fari cikin sa ya kai matuƙa wajen fari bakin cikin sa ya kai matuƙa wajen baki ita ce hur ko kuma wato yalwar ido din shine hur amma idan ana son baki ko fari shine yin aina'u kenan ko wace ɗaya daga cikin su haura'u aina'u su duka hurun in in ɗaya ce haura'u aina'u haura mai yalwataccen ido sannan aina idan da bakin sa ya kai baki farin cikin sa kuma ya kai fari Allah ce hurun wato mata ne masu yalwataccen ido makasuratu katangaggu kan saboda farsu wanda suka tarkace ganin su ba sa kallon kowa anan makasuratun wanda aka tsare su a tsare suke ba sa fita wato matan kulle ne ba masu yawa bane fil khiyam al khiyam na khayma khayma shine tent kamar duka ko rufa sai dai a fasa idan mun ce duka ai abin baya da daraja to me za mu ce masa me za mu ce wanda za mu kusanto da ma'anar domin da an ce wani na cikin bukka ba ba ba ba ba ba idan an ce gida koto ba gida bane ba tanti to tanti ko ya to tanti a cikin kaiba wato mularantar da ita kaima din dan na ita tunani in ce dukka bai ba da hakikanin abin ba dan wanda yake zaune a dukka kan amma dai a hausa dai kaima larabci ne amma hausa suna cewa shema da ma eh shigima ya ai shigima din ma ai ba mukami ta bara a cikin sai kun jima mana ku ba shi dukkan kalmar da za ku ba shi amma dai ya kunshi girmamawa da nuna cewa suna cikin karamci khiyam wato suna cikin wato saimomi makasuratun tsararru ne su ko ana kullansu fil khiyam a cikin sai momi. wato wannan sifa ce ta darjanta domin yawan fitar mace da kaiwa da komowarta yana rage mata kima ba wai kima idan mutane ba a'a yakan rage mata siffa ta kyau ko kuma siffa ta halitta kaiwa da komowa da aikin karfi da shiga da zaman tauri guda ya fi tabbatar masa da daraja yasa aka siffanta su shi yasa wani ne balaga da yi wani na zuga a'a wajen yana kirara wata yana cewa ضراء فراء مسؤول عوارضها تمس الهوينة كما يمس الوجه الوجد كأن مسيتها من بيت جارتها مر الصحابة لا ريس ولا أجل وين سوى إذا kai ka ce girgije ne kai kana yabon ta fita daga gidan makwata ta shiga gidan makwata na cikin yin gulma ai mai kuka ta kai yace ai mai sai wanda take mai kama da mace take wanda ba ta fita in ka ta mutu sai iska a je gadi a je wani lambu ko a je zumunci a dawo amma yau tana cin gobe tana cin yau digal fayinan, nan gobe na titi na kura hannu ai ba mace ba ta da kamala da mutuntaka irin na mace wannan ta sa al'adun waɗansu ƙasashe idan suka tashi wa yarinya aure kamar in ya rage saura wata za a kai ta gidan miji sai a hana ta fita kuma a hana ta aikin komai a ajiye ta a gida kuma ana ba ta nau'ika na abinci an lura ake da wani irin abinci ma kamata a ba ta kar a rinka ba ta starch da yawa masara da bai kace nauyi alkama wata irin fulawa fulawa da wani ganye da wani lansur ko ba ta ta aiki wasu suka fahimta wasu suka rubuta haka yake amma kullum فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان ubangiji ta'ala ce mutum ko aljan bai shafe su ba fa bi ayyi rabbi kuma da wace cikin neman wa ubangiji ku tukar ba ne kuke karatawa muttaqiina wanda suke zaune cikin wannan aljanna suna kishin gide ala rafrafin khudrin a bisa ga matasan kai su ne rafra jam'i ne na rafrafatun idan ɗaya ne rafraf jam'i ke ala rafraf matasan kai waɗansu kuma suka ce rafraf shimfiɗa ce kama nau'i ne na shimfiɗa ala rafrafin akan waɗansu shimfiɗu kudurin koraye wa abkariyin lisan da kuma shimfiɗu waɗanda suke nagarin abuka lisan kyawawa to shi garin abukar gari ne wanda su a lokacin jahiliya laraba ya shahara da cewa mutane da suka iya saka na kayan shimfiɗa ko kayan rufa to ko da ba a san aka abu idan aka ce ai dan abukar ne to an kai makula wajen shan waɗansu malamin suka ce a abukar a ƙidar larabawa tun lokacin jahiliya sun ɗauka wani gari ne na aljanu to duk abin da ake son a ce kyakkyawa ne to sai a takwanta shi da aljan to ya kai makura wajen kyauta na sai a ce ai wannan sun fada sai yar abukan wato sun fada sai kamar sun fadan aljanu ma'ana wajen kyau da ban kai su ma su suka dauka ina ba zan fahimta shi yasa wato in sun tashi sun fanta mace da kyau sai su sai a aljana sai kawai ma'ana ta kai karshe wajen kyau a hausa ba ga wannan sai kamar aljana shi yasa wani ke ta jinniyatun wa laha jinnun yu'allimuha darbal qulubi bi qawsin ma lahu watar ita ai aljana ce kuma tana da wani aljanin da yake koyar da ita yadda ake harbin zuciya da wani baka da baya da zane ina da fahimci bakan da sai zuciya sai ta samu ma'ana yana kira la suke nan wajen kyau da ban da waye da su shine wa a take shirye mu dauki rafraf da ma'anar matashin kai kamar da malamai suka fassara sai zanto ke malamai suka fassara sun kamar abin da ake tsorawa a cikin fada kamar katifa kuma sai a tsora gado domin rafraf dukkan wani abu mai kamar gado ko wani shi yasa tuta ma za a ce to rafraf shi yasa abin tuto ma ake kiran rafraf akan ce rafraf tsuntsu ya karkada abinda da zai ce rafraf ba ya nauyi ko shakka babu ba ya nauyi abinda mai taushi ko mara nauyi shine rafraf abu kan ne bisa to anan kafin kafin ma lai karanta mana ayar karshe kun ji dai aljanna guda biyan farko kun ji ko aljanna guda biyan karshe to guda biyan farko da guda biyan karshe waɗanne suka fi tara kayan ni'ima domin wannan ne zai samu mu tantance ma'anar min dole ma jannata wanne ka karshe to me hujjar ku da karshe ku lura fa aljannar guda biyun farko zawata afna fihi ma aylan tajriyat fihi ma min kulli fakihatin zawjat متكئين على فرش بطائنها من استبرق وزن الجنة خلقها هن قاصرات الصوت لم يتمسهن انس قولهم ولا جان كانهن الياقوت والمرجان هذا هو الذي كما تجد او انكما فيهما عينان نضاقتان نضاقتان في مقابله تجريان idan an ce ruwan da yake gudana da ruwan da yake furzarwa haka wanda ya yawa mai gudu ko mai furzarwa mai gudu dan mai furzarwa kila na furzarwa da taruwa wuri guda kulzar da abu wato idanun ruwan kulkulowa suke kul kul kul sai ba ta yankewa haka suke da'iman mu abadan suna kulkulowa amma nan ku gudu yin ruwa kaga wanda yake yawa sai shi da ne an gane ku ya fi kayatarwa mu ci gaba bayan wannan wato fihi ma min kulli fakihatin dauja dukkan fakihatin da ke cikin rijiyar ko dai mu ce akwai na rani akwai na kaka ko ko mu ce akwai busasshe akwai danyi amma nan fihi ma fakihatun wa nasabun wa rumman ba zargano ba amma ta min kulli fakihatin ko mu wanda fakiha hafa zaujani ne amma ni da fakihatun wa nakalun wa rumman amma jira zargano kaga da farko lafiya da farko zai in dai kun yi mukarar na farko zai ina ba ta mai ta can wurin zawata afnan fi mudu mudhammatan farra farra ne abin da ke ciki kore shar a can wurin kuma afnan rasta da yawa can yabi an gane ku ga matan bayan an ce kasiratu sabbi lam yajlu sunna idu qablahum wala da nan ma an ce haka to a kan wurin aka ce ka annahunna ya yaqut wal marjan an kwatanta su da wani abu tashbihi kuma yana ƙara kyawun abu amma nan wurin kawai an ce fihinna khairatun isa kuma hurun maqsuratun fil kayan ba ce ka annahunna kaza wa za wa ka. to a nan gudun idan mun lura cewa can ya fi a bisa ga ɗaiɗaikun abubuwa abin da zai ƙara ƙarfafa mana can ya fi wato aljanna iri biyu ce ta farko an tanadi ta ga mukarrabu ta biyu an tanadi ta ga ashabul nabi to duk inda ka kawo wannan aljanna ta farko mukarrabu ta biyu ga ashabul nabi galibi akan fara ambatan ta mukarrabu da kafin ashabul nabi don shi za ka ake waka da aka ce إذا رجت الأرض رجا وبصرت الجبال بسا فكان هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة تأكتني فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة تأكت والسابقون السابقون أولئك المقربون mutane guda biyu ne ashabul yamin da ashabul mash'ama da kuma na uku asabiqun sabiqun ulatul muqarrabun to ulatul muqarrabun sai aka fara ambaton sakamakon su fi jannatin na'im kullatun min al-awwalin wa qalilun ala متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم رجال مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدقون عنها ولا ينطقون هو ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولا من طير مما يشهون وهور عين كأمثال اللغن الأصل وكنا جزاء هزوا فالكي جزاء ما كانوا يقولون لا تكون جاهلا ولا كاسما إلا كلا سلاما سلاما أنا بعد شيء كلامي وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في خضر المكروه وطلح منظور أكثر من خيار سدر المسرور وطلح منظور وظل المنظور وماء مسكور أنبار المثل المقربون كذبوا أصحاب اليمين خذوا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا أربا أترابا لأصحاب اليمين بايع الجمع المقربون kaga ba gurin ma ainan ma kulli da da ma kulli kan zawjal muttaqina ala furusin batainuha tarmi da ka wannan al muqarrabun amma wa min dunihi ma ma ainan ma haka wannan kuma a sahabu ne dan su da tawaye sai a farkon a ƙarshe shi wurin fa amma in kana min ashabi labi wa man kana min muqarrabin fa kaza da wa man kana min ashabi wa man kana min ashabi wa dal kan amma al muqarrabun sannan ashabi labi sannan ashabu shimal hadal dawa ajrana ma'ana dai in muka bibi ita ayoyin alqur'ani za mu samu sai da kanka to tunda mun haka sai mu dawo dan mu ansa tambayoyin mu guda biyu min ma sai zanto wa min dunihima kasa da wadancan aljannatai guda biyu da aka ambata ko sama da su kasar don waɗannan guda biyun ƙasa suke da tsanta ta fuskar daraja kaga mun duni ma sai zanto su kai su muke ina fata an fahimta sannan kuma tunda aka ce jannata ne min zahabi aliyatu ma wa fihi ma jannata ne min tabbata aliyatu ma wa fihi ma ina fata an fahimta a ce aljanna din guda biyu ta farko lalle su ne jannata su zanto me na zinariya na guda biyun ta karfe su ne cancanta su tuna na azurfa a sai lokacin da aka ce walamun kafa maqama yi zanata wannan maqami ne na al-muqarrabun wannan kuwa da aka ambata shi ko maqamin ne ne ashabul yamin ina fata an fahimta to da aka ce za a hadawa mutum guda biyu ma'ana idan yana cikin eh, duk wanda yake idan mutum yana cikin al-muqarrabun da guda biyu za a bata aljanna idan ma ya cikin um, menene ne min guda biyu ne za a baki ina fata an bayyana illa ka san guda biyu din nan zinari nan guda biyu din na azurfa ba wai ka za a yi bana na zinari da ya ta zinari da ya ta azurfa ayar ka تبارك اسم ربك ذي الجلال sunayen ubangijinka albarkatunsu ya waita, dil jalali ma'abucin buwaya wal ikram da kuma karamci wanda yake karrama bayi da dangi dangi na ni'ima ay tanazza hasmu rabbika ya muhammad lalle sunan ubangijinka ya tsarkaka ya kai wannan annabi mai girma dil jalali shi ubangijinka shine ma'abucin buwaya ay al kibriya girma kenan wal ikram da kuma karamci ay al in'am lil mu'minin ni'imta mu'minai khatamatu surat khatamatu suratu bima bada bihi سورة تاتي دا أبين دا تفارى بسي واشتملت على ذكر أنواع النعم الدنيوية والأخروية لأولياء الله الكريم وتتا كويسي كده كده ينعم من الدنيا ينعم من اللاهرة ودن الله يتانى دنسو قوليا أبين دا مرحبا نزل الله يسمع الله دا ودن دا كسكولة من الله يسمع الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما فرمي نفسه ما فرمي ko da ta ci ne ko insha Allah ba za mu samu damar ansa tambayoyi ba saboda kun ga dai karatun mun cinye duk lokaci kawai abu guda biyu ne da kisa wannan wanda uwa ce ba da shawara cewa wajen kama ruwa yana ganin yayi kaɗan kuma wani lokaci ma ana zuwa a same shi a kuje yanzu ana a yi tunanin samu wurin nan na kama ruwa da za a kara ko a kara fara wannan ko a kara nemo wani wajen da cikin wuraren da ke makwabtaka da nan idan ya so ko magana ne a yi don a samu taimakon za a inganta shi a gyara shi ko a gina wani don ya taimaka ina ga wannan shawara ta yake kuma dan kwamitin masallaci sai su tunani su gani tunda su yawanci sun fa alaka da nan sun fi samun su suka sani cikin wuraren da ke makwabtaka da nan inda ba zai nisa ba wani wuri ya kamata a kara wani ban ɗaki ko biyu sai da idan an samu an yi ta gata a faɗa a kan sai da an sauƙaƙe sosai da su lallai wannan zai zai taimaka saboda haka mun ba da misalin din da su ɗan kwamiti na masallaci daga nan zuwa sati mai zuwa idan sun nemo wajen kuma in ma zai yi su yi kididdigar da ya kamata a kashe da inganta shi ba ta yi mutane mutane bayani da waɗansu ko goma wani daga cikin mutane ya fi nauyin sai Allah ya taimaka maka na biyu kuma kamar yadda kuka ji labarin da kafofin watsa labarai yau kwana tara da kama waɗansu daga cikin yan uwa daga cikin akwai malam Muhammad Nazir na'ibin limamin masallacin juma'a na gobe da kuma alhaji bello da mazu da kuma wani wani ba allah mai suna mu'awiya baba laifin laifinsu a wurin hukuma shine sun ɗauki yara daga nan sun kai su makaranta a ƙasar mauritania don yin karatu wannan shine laifin hukuma ta kama su saboda su amma da karshe kuma zarge-zarge da yawa suke biyo baya sun san dai duk abin da ya shafi musulmi ko musulunci abu ne mai sauki tuhuma ce da ta kowace ha a sufan ta shirka addanci ko a ta wajen tanzimul ka'ida ko a ta wajen mutum da taliban ko duk abin da su makiya addini su ga shi ne abin da in sun yi zai fi tasiri ko kuma dan su halatta wa kansu kama mutum ko kaure su ko cutar da su ko cutar da su to abinda muke so mu ce da yan musulmi da yan malamai tsawon a nan karo kuwa su kudurin sauran wurare su san wannan kuma suna shawarar da matakai da ya kamata a ɗauka waɗansu ma suna riga an fara ɗaukar su dangane da abin da ya shafi wasu nan yanzu kuma a nan wurin muke kira da su hukumomi na tsoro da jami'an tsaro domin lokacin da duk muke karatu tare muke karatu da su ko mun sani ko mun sani kuma kowane kasar namu suna da shi ko na hudu ba ko na sauran karatuttuka cewa kame-kame da za su rika yi wa musulmai wato ba zai haifar da zaman lafiya a wannan kasa ba zai haifar da zaman lafiya a wannan kasa zai iya kawo rudani mai tarin yawan ya jefa kasar cikin halin kakanuka kayi da rigingimu doriya a kan rigingimun da kasar take fama da su na da ko na siyasa ko na kabilanci ko na kudu da arewa ko ma na menene su kansu rikicin da kasar take fama da shi na daɗin ma ya ka, ta sana kuma waɗanda za a ƙara jefa kasar a ciki a sakamakon waɗannan kama kame a ce an kama wannan a kama wannan kuma musulmi cikin gwamnati ya kamata su yi haka wani yasa duk lokacin da aka tashi kama wani ko jifan wani ko zargin wani da ta'addanci zai zanto musulmi ne ma'ana ta'addanci shine musulunci musulunci shine ta'addanci duk rashin mutuncin da yan ofisin suka yi a nan har yanzu suna sake ba wanda aka kama duk rashin mutuncin da yan baka su boye suka yi suna nan har yanzu wanda arna bata ma suka kwana kwana ne ba wanda aka kama kawai ta aka an tare su amma ba aka kama su wanda arna plato suke yi a yi da har yanzu ba wanda aka kama ba wanda aka ce ana cajin su ko ya kawo bindigar su ko ya kawo bullet din amma musulmin da bai ji ba ya gani shi da za a ce a kama shi kaga ya kamata a nan gurin musulmai da ke cikin gwamnati ta kowace irin siga suke cikin gwamnati ma'aikatan tsaro ne yan sanda ne sojoji ne yan siyasa ne a mataki na jina a mataki na tarayya su yi haka kuma a yanzu inda za ka yi kididdiga adadin arna da suke fita waje da sunan karatu kuma karatu na addini ya ninninka adadin musulmi da suke fita waje da sunan karatu addini arnan kasar nan ana kai su Ethiopia arnan kasar nan ana kai su Italy har ba su Vatican a je a zaunar da su a ba su wani horo na musamman da ya dace da addinin su ko da ya dace da ajandojin wanda suka ba su horon ajanda ta siyasa ko ta mulkin mallaka ko ta raba kasa ta san kasa ko ta kowane rashin mutunci amma ba ta kama ɗaya da cikin su an ce ya rashin mutunci to a nan gurin abinda wannan zai haifar shi ne musulmai za su waiga su samu kansu a cikin wani hali na cewa ko dai su tsaya a irin matsaya ta da ta gurguntaccen imani da kaddara cewa Allah ne ya kaddara Allah ya kiyaye Allah ya gyara idan yaso a yi ta kama wanda za a kama a kashe wanda za a kashe wanda za su yi hijira kuma su yi hijira ko kuma musulmi su tashi su yi rigima su yi tashin hankali su yi kowane irin bala'i har sai an dawo da dukkan al'amura daidai wa da an tafi da kasar cikin adalci wanda na tabbatar dukkan mai hankali zai ta cewa shawara ta biyu ita ce hankali zai fi saurin karɓa sama da shawara ta dan babu yanda za a yi mutane su zara ido yau a kama wancan gobe a ɗaura wancan dukkan wani zargi da ta'addanci sai musulmi za a zarga duk rikicin addinin da ake a nan ƙasa tun daga wanda aka fara a kafancin shekarar 1987 zuwa yau a faɗi rikicin addini ɗaya wanda musulmi ne jawo su duk rikicin addinin nan arnan nan ne suke jawo su kuma tsinadun arnan nan na arewa su suke jawo ne duk rikicin addinin nan tsakanin kaduna jos eh, tsohuwar jihar gongola ake yin sa kuma an san wanda suke jawo shi kuma yan security suna cikakken bayanin wanda suke jawo shi amma kuma ta tsaya ana kama kame ta tsaya ana zargin mutum idan ana son a sabon dubuji an san yadda za a same su a cikin za a same su ba a masallatai ba a kan tunan yamai za a same su ba a kan tunan kantun kwani da musulmi ba idan ana son a je ƙauyuka a sabon dubogi da dukkan wani makamai tashin hankali a je lantan a je amsar a je mangu a je dam a dai dukkan waɗansu ƙauyuka na jihar kaduna ko na jihar plateau a can za a same su amma ba a kiyawa ko a tsiru ko a bebeji ko gwarno ko dan bata ko kalore ba nan za a same su duk da mai tsaro sun san wannan da haka nan wurin ni kiran da nake yi kira da nake ga musulmai wanda suke cikin gwamnati da kuma su ne wanda suke wajen gwamnati to wanda suke cikin gwamnati dan wani lokacin su ne suke bayar da dama ma a irin wannan in ka wani jami'in tsaro musulmi ya tafi aiki fafa to zai kama dan sa a nan kake ganin aiki a nan kake ganin tamara a nan kake ganin zarzare ido cewa ne dan zanda ne soja shi ne dan gasa ne dan shi ne menene shi zai tabbatar da aiki shi zai tabbatar da adalci amma idan an ce ga inda annan suke kaza ba zai wannan abin da zai haifar shi ne rikici ba kankani ba da mu musulmi abin da muka dauka cewa addinin mu shine rayuwar mu rayuwar mu ba ta da amfani in ba mu yin musulunci kuma dukkan wanda zai dakatar da mu akan yin musulunci yadda Allah ya ce mana Qur'ani da hadisi wallahi tallahi kowaye sai ko mu kushi kowane ne anan Ko kowane ne ko me zaka kuma ya kamata su fahimci cewa ba iyayen gidansu America duk da karfinsu na soja da na tattalin arziki da na siyasa da suka dawo a kansu rigimar fada da addinin musulunci wahala suke shafa yanzu fada dai sun riga sun fara shi girman kai ya hana su ja da baya kuma babu alamun nasara a cikin to kuma haka abin zai ci gaba da faruwa kuma wannan abin da ke nuna wa duk karfin mai karfi abin da zai lamunce masa zaman lafiya ne ya adalci amma mutu karfin zalunci to ba zai kai labari ba duk karfin sa duk bara ya kamata duk wanda ya zai wasu izina da haka muke kira da yan uwa musulmi ko muke labarta yan uwa musulmi cewa wani ɗaya da cikin daidaitun musulmi da sun sha wannan abu dai musulunci ake yaka in ba kai haka kama ba in ba malamin tarikar ka aka ba ko malamin kungiyar ka ba za a ranar za ka malamin tarikar ko malamin kungiyar ka kuma da da su daga cikin mu akwai ki ne daga cikin mu wanda da biya faru sai ɗauka dauka cewa ai ba mu ta tafa ba wani yanzu dan ayi abin da ya faru sai malamin zikiri ne zaka sanna fa cikin ahlus sunna kai tsaye kaulan wahida ba tare da sabani ba cikin waɗanda aka saba dalla da magumba ba malamin addini bane ba balantana ya buruzi kan cewa a cikin sahun ahli suna yake ko cikin sahun yan bid'a yake amma mu'awiya baba yaro kadimi ne na gidan kadiriya shi sa kaje su su kadimi ne na gidan kadiriya amma muna gurin muna magana ne a madadin su su duka ba a madadin malam da zuci kadai ba ko shakka babu ya fi kusanci da mu ta fuskar tafiya akan tsarin sunna ta fuskar da'awa ta fuskar kaza ta fuskar kaza amma muna magana akan dukkan musu inda muna itikadin gaba ɗayan su musulmi ko muna itikadin duk abin da aka kawo kowanne ɗaya daga cikin su daidai ke da ai mana mu da muke zauna a kuma lokacin da zamu nemi jinin ɗaya daga cikin su ko haƙƙin ɗaya daga cikin su muna neman haƙƙin su duka ne ba wai ɗaya daga cikin su to anan shi shine fahimtar da muke so mu baiwa yan uwa malamai suna nan suna tattaunawa ƙungiyoyin addini suna nan suna tattaunawa shugabannin addini suna nan suna tattaunawa kan wannan matsaloli tare da tunanin hanyar da za a da haka nan gudun muke kira ga gwamnati su jami'an tsaro su yi kokarin sako su cikin gaggawa don a yi wa kasar gata kar ta samu kanta cikin rudanin da ba ma fata cikin rudanin da duk mai hankali bai kamata yi wa kasar fatan ta suka ciki wannan shine kiran da muke yi da gwamnati da jami'an tsaro cikin gaggawa kuma su gane cewa kan su tsaya suna karɓar umarni daga amerika amerika ta kasa gyara kasar da ita za ta sa ita gyara kasar su amerika ta ci iraki ta ci afganistan da yaki ta kasa riƙe wani abu a cikin nufin sai fadin kilomita bakwai cikin mulki a cikin fadin kasar gaba to ai ba ma suke ritaya ba banda wanda suke ritaya aka ce su dawo aiki yanzu dan suka shiga su ce wadansu gudu suke yi cikin zo amerika gudu suke da kansu mutum ya ajiye yin mafi ya cikin fara a iraki ko a abin da sauransu to waɗanda su ka sayan wannan shine za su zo su zuga ku ce ba su cikin bala'i in ban da ma dabbanci da rikin hankali ma irin da wadansu da cikin jami'an nan rabu ya kamata su yi wannan su zo da ga wurin muke kira ga jami'an tsaro su yi kokarin wato su gaggauta ko waɗannan bayan Allah um, tun kafin kasar su samu kanta cikin rudani domin mu musulmi ba za mu kyale ba haka kawai a ci gaba da kama mana mutanen mu malami ko wanda ba malami ba kuma ahlus sunna ko dan dariƙa ko me yake yi in dai musulmi ne ba za mu bari a ci mutuncin su ba har kawai mu zure wannan ba zai yi ba za mu ɗauki dukkan matakai da suka dace mu ɗauka za mu bi dukkan hanyoyi da suka dace mu bi kuma ayoyin alkur'ani ko sama za Allah suke mana jagoranci a kai wannan wajibi ne mu ɗauke su gobe ne jibi ne shekara ɗaya ne shekara biyu ne shekara uku ne nan da minti goma ne wannan gwargwadon yadda muka samu haske daga ayoyin alkur'ani da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da maganganu na malamai magabata da kuma shawarwarin da waɗanda ake kira ulul amri dinmu suka tattauna a kai gwargwadon yadda zamu iya ɗaukan kowane mataki a lokacin da ya dace a wurin da ya dace a garin da ya dace da haka kira muke da musulmi kowa ya zanto cikin kimsin da wato in ɗauka mataki ya kama a ɗauka kowa zan su cikin sa in ɗauka mataki ya kama a ɗauka amma dai ba za mu kyale haka wa a mutuncin musulmi da musulunci da sunan ya ce addinki bayan da ɗan iska ɗan ta'adda ana ganin su sun karkashe ɗan ƙoma a yawon dan an kyale su wai za a tattauna da mutum nawa za a bashi ya sako matar da take hannunsa kamar kasar ba gwamnati dan rashin mutunci shi kenan kuma waɗansu kidahumai wawaye daga cikin yan siyasar mu ta yi magana a cewa wannan tayar da hankali ne da haka muke kira muke ƙarin kira da jami'an tsaro cewa wannan ba zai jefa ƙasar cikin hali na gari ba zai jefa ƙasar ne cikin hali mummuna su gaggauta su ko waɗannan bayan